matar da za ta yi kallo a cikin gidan nan. Eh, Tamariya! Saboda yau ina jin iko da mulkin mallaka a cikin gidan nan. To wallahi ba zai yiwu ba. Dole ne a yi kallo a gidan nan. Haka kika zo kika tarar kuma dole haka za ki zauna da shi. Don haka ki ban karma ki bata kanki lokaci. Dama ke to ba zai yiwu ba. miki cewa sai na koya miki zama a sannu a cikin gidan nan. Ai sai dai mu koya wa juna zama. dan bari ki jin gaya miki Alhaji ma ya buga ya banni a gidan nan balle ke haka zaki banni Alhaji sai ya buga ya baki amma ni din nan da ke gani ai ko uwar gidanki bata isa da ni ba wannan na ke tsaye da tsaye malama ki bani ki daina bata kanki lokaci Ah. Ki mi ce. Salamu alaikum. lafiya na ga kun yi ta kare ta ke kina ɗaya ta me faru ta uwar iko za ka hana ai kallo a a a a haba haba ya za a ki zo ki same ta a gidan nan sannan ki kama remote ki rike ki mata mulkin mallaka ni na zo na same ta kuma na kafa mulki na a cikin gidan nan saboda haka na ce yau duk gidan nan duk matan gidan nan ba matar da ta isa yau ta zo kunna TV. Ba fa zan yi ba malama dan haka zan yi wannan nan. Saurara ki. Ba ni saurara na ce maki. Kin ji Ba fa zan yi ba ba zan yi ba ba. Ba fa yi sai zo kwaci remote din To ni ko Allah ya daka ya banni a gidan nan dan haka ke ma haka zaki ba. Ko Allah kika ce. Dab. wallahi ni ne ni ni nake son in kallon nan alkur'an sai na kwaci remote din nan kuma ni fa abin da ya da da ni daga gida daga wajen yawo kenan don yau ana wani fim a fi a filin mai kyau kuma na san shi kike so ke kalla yanzu huce ke zai yi ya dai ta je makauta ta kalla a kina jin fa abin da take faɗi ke kuma kina ɗaya hayaji ya kamata ya ce ku tashi ku gwada yan kashi a duba a ga wace ce in ta zafi za ta riƙa ladabi tana biyayya amma irin wannan abe kamata ba da wa zan zan zan gwada kashin wannan ai wannan bata isan gwada kashi da ita ba ai waɗannan irin irin su guda goma ma su ishe ni ba in taba wannan ce na taba wannan ke kin ji ke kuma kina tsaye kin yi sangangam ni ku alkur'an lokacin muna faɗa da abokina isma'il khalil ina zaune ni kuma ina tsaye ina wai shi baya son rigima baya son faɗa ai ku sai da ifaɗan da na same shi ina ɗaya kamar ce a ɗaya sai ki samu ki ɗaga hannu na kwarfe da mari sai da aka yi faɗan an yi biya kamata i kuma ki haka ki ki ki ki nemi sunna a gare ni ki kwatanta ki gani auta hmm? ka tafi kicin abincin ka na nan haɗaɗɗe ka je ka ɗauka ka ci ya fiye ma malama ki bani ki fa ban na ce me ki dole ne ki bani ko ki ko ki so ka ki za za ki bayar ba yes that's correct it's good ba fa zai yiwu ba eh. dole ne a eh, eh. awo ai ka kan kwamsa ni da naka kin hayyo din nan ai kamata na kuce kuce din nan sai ki samu bakin da ke mata kuro sai ne iba kin ga sai samu yanda da ta abu ai ki zo yana na ga miki matsalar ki na ce da ke matsalar ki dai dama magana girkin nan ci to kuma yanzu baka ga an gyara na ai ba ta matsala yanzu ni dai ma da lana gode da biya mu wannan aikin hajjin da kai kuma alhaji abin da ya sa duka ga abubuwan nan da ake banda ba ni na tabbata kana so abu shi ke ji a cikin ah! amma dai alhaji ka san dai kwana na ne ko ai ne ya kamata in kama abin da zaka ci zaka saka ta a gaba ke kuma mai kwacen kwanan mutane aisha kwantar da hankali in dai magana girki yana da gana biyar na sa zuwa za ta taba min kuma ta dora ai ba ka isa ba domin ko ni ka sani ni daban nake cikin sauran matanka domin ni ba ku cakan mata ba da za ka yi wa haka har za ka iya kwatar hakkin kwana na ka ba wata kin ga abin da nake faɗa miki yau kin gani da ki kin gane wa ki yau sannan na so ka gaya min me matsayina a gidan nan game da yadda ka jingine kamar 'yan zaman gida ka kuma faɗa min matsayina a cikin gidan nan da ka wabantar da ni kamar yadda ni kamar wata ayyaye a cikin gidan nan to na shi amma tun na da amsoshin tambayoyin ku gaba ɗayan ku amma ina so kafin ba ku ansa ina so kowace ta koma cikin ɗakin ta ta duba cikin durowa akwai takardar na aji ta dauko ta zo da ita nan Alhaji, so ne kake kokarin ka san suna ta kullum sai a kullum. A'a, karki da ni na san me ne. cikin su kowace akwai abin da ke so ta kara fahimta da rayuwa ne ban fuskanci me wannan wasiƙa take nufi ba kowace takarda ta ɗauke da wannan sakin ɗaya tak da na yi tun daga hannun na ƙaurace mu na rubuta sakin na aji ban furta muku ba ne saboda ina so in gani tsawon wannan lokacin ko za ku canza halayen saboda haka yanzu ku ce zaman ku a cikin gidan nan duk wacce Allah ya ta gyara har ta kafin ta gama idda to zan iya dawo da nan gefe ga zawarawan wanda na auro zawarawan nan kuma ga wannan auro ai matan da ana ba dai wata shafiri yake ba Allah shi ne abun godiya mun gode wa Allah Allah shi ne abun godiya a sai mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah mun gode maka Allah na gode maka ai ai wato Ali Tahir ni ne wanda zaka zaka zaka taya murna eh, to yo kai ba ka ga nishadi ba na ga fuska kamar hawan dan sheke take ai bari kawai eh. wato ni dai da farko ba abin da zan yi tukuna sai in fara wa Allah subhanahu wataala godiya alhamdulillah kai ma in yi maka godiya bisa shawarwari da nasiha alhamdulillah sannan mata na gaba ɗayan su ma in gode musu yadda suka hakura suka dau shawara suka dau nasiha suka yadda kuma a zauna lafiya da yanzu ga maka warkar nake jin kai a shi sa ga karan kana tun da ku da zan ganka cikin wani ai ai bar kawai <laughs> Allah kiyaye wato ina ga maka eh. <coughs> kaga da zuwaira da ita aisha da maryam da amina wato ni abin wato yadda ka san ba sun zama yan uwa wallahi yadda san zama ka aka mata nan suka koma gaba ɗaya sun gaya maka sun saki su sun zama sun zama kawai ɗaya suke kuma duk abin da nake so a gidan nan yanzu kuma shi ake to ka zama namijin duniya haba haba ka zama namijin duniya alhamdulillah ah, to alhamdulillah eh. a gaskiya fi sibillahi na ji daɗi mm. ah, don na kyautata zaton cewa ko da za ka fi ni farin ciki da kaɗan ne Allah ko Allah saboda kai gidan ka ne <laughs> gaskiya ne gaskiya ne eh, to abu na biyu ne. na ji daɗi da har kai mun godiya na shiga cikin godiya hmm, hmm. saboda fi sabilillahi ita abokantaka ita ce take wucewa ta zama aminantaka gaskiya ne kuma ina tabbatar maka wani aminin hmm. ya fi dan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne ba don komai ba shine domin zai gaya maka gaskiya gaskiya ne duk mutumin da kuke tare da shi idan ba zai gaya maka gaskiya ba ba abokin zama ba abokin zama bane wannan gaskiya ne wannan haka yake ah, abun ma ni da yake bani mamaki shine za ka ga cewa alal misali ba wai abokai ba ma za ka ga wai saboda rashin amana hmm. makoci san sunan makocinsa hmm, hmm. a ah, wannan ko ne akwai akwai wannan matsalar akwai wannan matsalar babu shakka akwai ai bai dace ba a addinance ce ai bai dace ba ina ina a zamantakewa ta dan adam bai dace ba gaskiya ne to kai ko ai muna cikin wani muna cikin wani hali eh. to sai dai hamdala alhamdulillah to to to a wannan gabar eh. to fa rama fa ko Allah kuwa ka san bawo shi mai mace daya to aminu gwaro ba shi ya faɗa ba eh to aminu gwaro wannan kuma ruwansa me biyu eh. kuma sai aka ce wannan munafiki ne wannan kuma ruwansa me uku kuma ka ne wannan kuma ruwan haka to me hudu kuma shine sarki eh, wannan kuma ruwanka ga wannan kuma eh, ruwanka shine ke ji ai da kai maka yau yau ce da kai har <laughs> da fito kudu ka ji jira eh shine bakarar shine ne shine bakarar to shine zan ga ina so ni in tabbatar ma da cewa kuma sai na je gidanka tukuna zan ce to ba ga sarki ya shigo wallahi na tabbatar ma da cewa wace Allah saka hajiya da yau kai Allah gafara sai kai takarda goma ai ba ta kai takarda hudu ba ka zo ka gani kuma rashe da goban da ake warewa a gidan eh, eh, eh, kafin a zo a saisaita ba ta zama brigadier general ba yadda zaka yi ta kai wannan ni ko yanzu ne general din ne a gidana eh ana ga maka kuma sai na ji gidan zan maka kuma ka shigo na gidan ni kuma yau dai da ba so kai 学。